Sumaila Alzuma manomi ne a garin Sonna da ke kilomita goma da birnin Tilaberi. Mutum ne mai falala kuma mai ba da kai ga al'ummarsa. Sumaila ya shiga tsarin Ecole de Mari. A can inda ya samu horo da dama kamar bisa kiwon lafiya ga tattalin iyali, 'yancin mata da yara, sharuɗan kyakkyawan zamantakewa ya ba da labarin sabuwar rayuwar tasa. An wayar da kanmu yadda za mu yi rayuwa tare da jama'a da kuma cikin iyali. Ya mutum ya kamata ya zauna tare da matarsa da 'ya'yansa. Misali idan matar tana ayyuka da yawa kana iya ɗauko mata ruwa. Idan tana daka kana iya kunna mata wutar girki. Kana iya kulawa da yara domin ta yi abinci. Da jama'a ba sa sa sarari tsakanin haihuwa zuwa haihuwa, amma yanzu an wayar da kanmu kuma muna sa sarari tsakanin haihuwa zuwa haihuwa. Saboda idan mace duka shekara tana haihuwa ta kan gaji. A cewar matarsa Zuwaira, wannan canjin halin mijin nata ya sanya amfano ga jituwa iyalin. Irba huna bar mai bobiyan Rayuwar mu ta soya sosai, zaman aure wataran da daɗi wataran kuma kuma sai hakuri kun ga wannan tsakanin shi da dan uwan shi shekaru hudu dukkan yara na kowanne haka ne mun yi tsarin iyali yadda ya kamata muna zuwa likita kai a kai bayan kowane wata uku in yaro na kuka wani bi mazan suna kama muna su dan shiga yanzu kan kowa ya waye tunda lokaci zuwa lokaci likitoci suna kiran mu Maryama matar wani mutum ce ita har ma ta zama shugabar cooperative din garin a dalilin goyon bayan mijin nata A bangaren likita gaskiya mun samu unhwani na wannan tsarin iyalin. Da sai ka ga wasu mata ɗiyansu ba su ma kai shekaru biyu da haihuwa ba sai ka gansu da ciki. Dan ya mara rahe bale tahiya kai ko da cikin zamantakewa mun ga sauyi an samu ci gaba sosai. Nice shugabar wannan kungiyar da muka buɗa duk inda aiki ya tashi da henike mai gidana bai taɓa hana ni ba da na shaida mishi shikenan sai dai fatan alheri muna zaman mu lahiya. See you body.